alhamishi uku ga watan maris shekara ta 2022 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarun tare da hawa usman ga muhimman kanunsu Firaministan ƙasar niger ya yi wata ganawa da manyan 'yan kasuwar ƙasar niger kan hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi a cikin kasuwanni. Komi ganawar tasu ta haifar ƙarin haske a cikin labaran. jami'an tsaro da sarki na durku sun gabatar ma magabata wasu makamai da harsashe da dama wanda suka kama a ranar 23 ga watan fabrairu da ya shige muna ɗauke da cikakkun bayyanai tare da shugaban gundumar ta bilma awal buro a rahoton namu na musamman za mu nuhi jihar agadas inda za mu haɗu da wani manomi da ya kirkiro na'urar janyo ruwa mai aiki da iskan gas masu haramu barkan mu da sake saduwa Hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi ya zama kaka gida a dukkan fadin ƙasar niger shine dalilin wata ganawa jiya a birnin Yamai tsakanin Firaminista Ohmudu Muhammadu da manyan 'yan kasuwa da kuma wasu ƙungiyoyin kare hakokin mabukata. A ƙarshen zaman taron, magatakardar ƙungiyar manyan 'yan kasuwa ya bayyana cewa gwamnati ya ɗauki ƙwararrun matakai don shawo kan al'amarin. Gadesh Aiwuton Biyano a cikin firarsu da Muktar Hamadu. jiya prime minister ya kirema mu yake kaya suna ta tsada ya mishi kaya suna ta tun daukan kaya shine bato bayan wannan in ya zo por akwai masala bisa hanya kwai masala in ya zo gidan duwan shi ma akwai babban masala yake to yanzu minene mahita ke mai mahita a hidda droit de douane da tax da wannan minene a hidda su bisa kaya na biyu mu koma noma bai kamata kullum ke kayan mu sai washi yanzu ga ikran da risi suna ta hada masara da alkama kasashe biyu nan ne ake hidda su na ikran shi sai biyo ta risi amma risi bai bari ya huce kenan za mu samu karamcin waɗannan kayayyaki yake zai diba ya gani tare da minister da commerce da finance a gani solution da za a samu muna mutane 21 suka kone kurmus wasu takwas kuma suka ji rauni yanzu haka ana jiye su a babban likitan zandar sakamakon wani hatsarin mota da yawa kan a ranar talata da ta shige wajejen karfe goma na dare wajen fitar gari kan hanyar tanatan ibrahim dan yaro shugaban kungiyar matuƙa da masu motoci adalci ta zandar ya bayyana ma alketa yadda hatsarin ya faru Wata mota Sharon da wata mota farbula ne ɗayan ta fito daga Tanut, inda ɗayan kuma Sharon ta fito ne daga Zandar zuwa Sabon Kafi. Duka motoci ne da suke ɗauke da fasinjoji a ciki da kuma bisa motocin. Goma sha ɗaya suna cikin motar, bakwai suna bisa. Bayan da motocin suka yi mu ga mune, waɗanda suke sama kaɗai ba su ƙone ba. A cikin motocin biyu ɗayan mace ɗaya ta fita, ɗayan kuma namiji ɗaya. Mutum biyu kaɗai ne su suka fita sannan duka waɗanda suka yi saura sun kone hatsarin da ake samu saboda gudu kwarai ne da kuma kare ƙa'idojin bindigogi da dama ne da kuma harsashe masu yawa aka gano a wata mabuya da ke ƙauyen late a nisan wasu 'yan kilomita daga da'irar durku ranar 23 ga watan fabrairun da ya shige wannan makaman dai daga da sarki suka samu an gabatar da su ga hukumomi a ranar talata 1 ga watan maris a yanzu haka dai ana ci gaba da bincike don gano inda wa'annan makaman suka hoto kamar yadda a wali buro prefen bilma ya shaida ma musa mamman 23 ga watan Fabrairu na wannan shekara jami'an tsaro na Gard National na Bilma sun samu makamai bindiga biyu samfarin Dulcet da M4 biyu da RPG uku da aka set guda goma sha ɗaya da kuma da yawan harsassai iri daban-daban. Daga ranar mun yi wani rangadi inda muka binciki wuraren da aka samu waɗannan makamai ko za mu samu waɗansu bayanai. Jiya waɗanda suka tafi wannan rangadin sun dawo kuma an kawo mana kayan gaban hukumomi na bariki da na gargajiya kun gani dai an baje su kowa ya gani makamai ne waɗanda na yaƙi ne Mabima magatakarda na ofishin da ke kula da al'amuran kasashen Afirka a bangaren gwamnatin kasar Amurka ya gana yau da sahiya da shugaban kasa Bazoum Mohammed. batutu da dama ne suka tattauna a kai wanda suka hada da zaman lafiya, kwanciyar hankali da kuma demokradiyya a yankin Sahel. habibu garba ya kasance a wajen haduwar taso ga kuma karin bayanin da michel gonzalez ya yi mishi Mun samu ganawa da shugaban ƙasar Nijar Bazoum Mohamed. Mun tattauna da shi a kan ganawar da ya yi da sakataren gwamnatin Amurka a watan Disamba. Sun tattauna akan batutuwa da dama da suka shafi hulɗa tsakanin Nijar da Amurka. Kuma mun tuna masa maganar da suka shafi batun tsaro da demokaradiyya da kuma samun daidaito a cikin yankin Sahel. Mun tattauna da shi akan batun mulkin riƙon kwarya da ke gudana a waɗansu ƙasashe kamar Mali da Burkina Faso da suka fuskanci juyin mulki. Duka waɗannan abubuwa ne muka tattauna da shugaban ƙasar Nijar saboda mu san yadda za mu yi aiki. Tuni muna nan da karfafa tafiyar demokaradiyya da daidaito da tsaro a yankin Sahel. Muna son duka waɗannan abubuwa mu cimma nasara. A yau da sahi a birnin Dosu aka soma gudanar da zaman taro al'amuran kiwon lafiya alƙashin jagorancin ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta ƙasar niger zaman taron da ya haɗa masu ruwa da tsaki a bangaren lahiya zai mai da hankali kan batutuwan mace-macen da ake samu na mata a lokacin haihuwa kamar yadda dr idi ilyasu mai nasara ministan kiwon lafiya ƙasar niger ya shaida ma ausi abdulrahman La maternelle. Rasuwar yara ga aifuwa ta kasance mafi hawan auni cikin duniya don an kiyasa ta a mutuwa ɗari biyar da tara a cikin aihuwa dubu da aka yi durkushinsu. Kadarar hawar a wajen mata ya ƙunshi ayyukan kulawa da durkushi maras inganci, rashin mai karɓar aihuwa da ta kwaraya. kasan aihuwa mai yawa da kuma kaso mai yawa na auratar da yara ƙanana da kuma auren tilas. Kimanin kaso 25 cikin 100 na mace-macen suna samuwa ne wajen sabbin aihuwa. tun lokacin da aka girka ta a shekara ta 2011 ma'aikatar 'yan kwana-kwana ta da koro a jihar maradi ba ta taɓa gudanar da wani aiki ba a lokacin da ya kai ziyarar aiki a gundumar mai bima shugaban majalisar dokoki na ɗaya kalla hankuro ya ziyarci ma'aikatar amma bai tarar da kowa a ciki ba haka zalika ayyukan ma ba su ƙare ba kalla hankuro bai ji daɗin wannan al'amarin ba ya kuma shaida ma adamu umaru ra'ayin nashi Mun ziyarci sabon wuri na ma'aikatar Jami'an kwana-kwana na Dakwaro. Ma'aikata ce da aka yi a shekara 2011 kuma tun lokacin daga shugaba na ma'aikatar ba mu karabai na aiki. Kuma tun shekara 2020 an ba da kwangilar gina ma'aikatar sai dai har yanzu aikin bai kare ba. Na yi la'akari dan kwangilar ya gudu ya yi shekara ɗaya kuma yana kawo matsala ga ma'aikatar da suke nan suna jira tun shekara ɗaya kuma sai an yanda za a kawo musu kayan aiki da za su taimaka musu su yi aikin. Faire en sorte qu'il A ranar 26 ga watan Fabrairu aka soma bikin baje kolin kayayyaki na gargajiya na aikin hannu karo na 29. masu aikin hannu da suka huto daga cikin jihohin ƙasa na baza kayayyakin nasu ne tsohon kwanaki goma a kungiyar tasu da ke birnin yamai a wunin yau wasu da ke baje kolin na kukan rashin ciniki yayin da sauran kuma ke cewa alhamdulillahi ga dai abin da suka shaida ma talata abdu bahar daga kwanni wallahi kuwa sana'a ce ka zo da kayan hannu dumkin hannu da dara ta goyo da su sabini da su man tafarnuwa kaso to sai a ce an gode ma Allah dan wallahi kan babu ciniki zamana muke a to fuwar ke dai alama da muka gani gare ta lalle tana tahiya sannu sannu na saboda wata fuwar a akwai can dabra mu nan ga muna zama na kai cinikin ba mu ganin shi da kyawu ko ba gaskiya ba waɗanda a can su yi mu ciniki duk wanda ya tai can sai shi sai suwa mu ko muna nan an kawo mu a aji na. to mu dai lalle daga ƙasar maradi muka hito alhamdulillah mun zo kasuwa gaskiya Allah wasu na kuka da kasuwa mu dai alhamdulillah mun ji daɗin kasuwa tunda abin da muka kawo ya yi kusa karewa mun kama gujiya mun kama moringa mun kawo kuli-kuli An yi wata ganawa a yau da sahe tsakanin kamfanoni da kuma masu sayar da kayan wuta masu aiki da hasken rana. gurin da ake son cimma shine jawo hankalin al'umma kan amfani da kayan wuta masu aiki da hasken rana ta hanyar tsarin gwamnatin kasar Nijar tare da tallafin bankin duniya kamar yadda Jogan Haruna jami'i a bangaren tsarin hasken rana ya bayyana masu lamatu kadiri. rana yau rana ce ta ba da labari da wayar da kai bisa kamfuna masu ruwa tsaki ga fannin makamashin da ake da kaihin rana. Shi kansa shugaban kasa ya mai da hankali sosai ga kayan aiki da rana masu inganci wanda ake ce ma Certifiye Tigin Global. Wata yana ce da Bankin Duniya ta girka wadda ke tabbatar da ingancin kayan makamashin masu aiki da kaifin rana. Amma ya kasance masu auni ne ƙasa ga Wet da 350. Kaya ne masu wani aunin ɗoriya ko da kun sako su tsayin metar ɗaya zuwa ƙasa bai kamata su fashe ba. An sanya musu wasu madogarai domin inganta su don ingantar na da farashi don haka ya zama tilas ga kamfunan su ba ku garantis na akalla shekara biyu. Girka ƙwararren ƙungiya mai ƙunshe da masana masu zaman kansu da zasu su yi hoɓasa wajen neman tallafi a bangaren samun makamashi mai ɗorewa a Afirka. shine gurin da ake son cima alkashin wani zaman taron kara ma juna sani da ya haɗa kungiyoyin fararen fula na afirka ta yamma cewa da benin burkina faso mali senegal da niger a birnin yamai malam isa rabiu magatakardar kungiyar kodaye da ke fafutukar kare 'yancin makamashi ya mara fikut a tahiyar karin haske makamashin da ake sabuntawa da yawan irin wannan tsarin an yi amfani da shi babu sakamako don haka ne muka haɗu domin duba ƙalubale a cikin wannan tsari domin ganin yaya za a haɓaka abun yadda makamashin da ake sabuntawa za a same shi kuma kowace ƙasa za ta kawo shawarwarinta daga nan kuma sai a haɗu kowa ya kawo shawarwarinsa don afirka ta yamma a samu hanyoyin da wannan makamashi zai karɓu domin garuruwa ma waɗanda suke nesa su samu wutar lantarki mai ɗorewa a samar da tsari na tattaunawa da zai kumshi fararen hula da waɗanda abin ya shafa domin kawo shawarwari tare ga hukumomi na koli a yanzu sai rahoton namu na musamman a jihar agadasa masu noman rani na amfani da iskan gas da ake girki da shi kambacin mai don tafiyar da ayyukansu na noman rani alhussein aga manomi kuma wanda ya haɗa wannan na'urar ta janyo ruwa mai aiki da iskan gas ya maman ma'ada karin bayani a lokacin da ya haɗu da shi wajen baje kolin kayan noma da kiwo da husa'o'i cewa da salon sahel niger shekara ta 2022 abin da ya mai da da fari akwai injinan nan na motopompo wancan su mark parsun su mark eh, arma cpmt wannan mark da da su buke aiki to kan ni tafki ne ba da rishiya ba mu aga da su kuma rijiyoyi gare mu wasu zirfi in ka sayo guda bai maka kwata guda sai biyu ko uku tuni da yake ina mekanisiyan ne na gani vraiment wannan wahala ta yawa shine na yi nazari na ce bari in gani da motar wannan na royal yana da karfi sosai kuma yana da jimli don haka ne ce bari in kirkiro yadda za mu aiki da shi shine na fara nan ganin wannan injin an sani da injin janyo ruwa yana aiki da wutar lantarki ko kuma da man fetur mhm. yanzu shi kuna aiki da gas to ko za a cewa wannan amfani da wannan na gas din ya yi sauki maimakon aiki da waɗancan makamashi kamar lantarki da shi man fetur to shi lantarki in akwai shi vraiment wannan gori karfi to salman ba a samu ko ina yana don na biyu gas kin gaskiya shafi essence sosai ma gashi bisa ragewa risk kuma yana da economy tunda butar kishi guda na 12 kilo yana equivalence kilo 25 litre na essence kidan in na fahimce ka mhm. shi wannan injin da ke aiki da gas kamar dukkan yawancin masu aikin da shi yanzu suke amfani da shi yanzu duka da gas suke yi da majority wajen mu a gades yana da wuya maka ga da ke aiki da essence to babu wasu illoli saboda an ce yana aiki da gas kuma gas ba a san shi kusan wata tunda muka same shi ya kai da zan yau ba mu samu ka ko guda ba na masala babu tunda shi na ba da iska iska donc si gaz cikin iska bai kama da wuta essence problem bi shi da ya fadi cikin ruwa ma nan sai dokokin wani gas mortal nan da shi yasa yana kashe mutane da yawa tun lokacin da kuka fara aiki da wannan injin na jan ruwa da hmm. gas hmm. shin ya aikin garaken naku akwai ci gaba sosai da in kana da hankali dubu kowane arrosage sai ka kashe 25 litres na essence kayan ka kai fayin da record ki deja wani bai iya yanzu har wannan injin na jan ruwa na gas nawa za a kashe wanda wanda yake mutum talaka sai yi same shi jika saba'in da biyar don in kana so motar sabo wannan kuma ka gani shi ma wannan da hali ne amma wannan yanzu duk da ya yi kwana biyu zai maka aiki shekara uku har fudu ma wannan tun da silandar ne in ya gashi sai ka sake wani motar na nan zo ƙarshen labaran na sashen hausa a huta lafiya.